Mun gane da ‘yarsa wacce take euh, da shekaru ƙasa da goma da ta sha fama aiki gidan likita na karɓar magani. Mun tattauna da baban yarinyar inda ya shaida muna dalla-dalla abin da ya faru. Inda dan mai garin Bagaza ne ya yi wa yarinyar fyaɗe, amma aka rufe zancen tunda ba a ma kai ta ga likita ba. Masarautar ta yi ƙoƙarin rufe zancen. Yarinyar tana tare da mahaifiyarta a can bagazan Da zancen ya fito ne aka yi ƙoƙarin wa yarinyar likita kuma aka tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe ne. Da aka kawo ta a nan Agades wanda ya mata aika-aikar an tsare shi a can Ciro a wajen jami'an jandarmomi kwanaki biyu kwanaki na uku aka sallame shi. Aka ba da belinsa saboda alkali ya ce su dawo ranar ishirin ga wata kinan cewa da ranar laraba da ta gabata. Sai dai daga wanda ake tuhuma har wace ta kawo ƙara babu babu wanda ya bayyana a gaban alkali a ranar saboda sun buƙaci dan uwan yarinyar wanda ya shigar da karar kai ya halarta a wajen kotun sai mahaifiyar yarinyar da babanta sun keɓe dan uwan nata inda a wani gwajin da aka yi mata a asibitin Tabilot likitan ya ce ba a fidda mata budurcin ta ba kawai suna son rufe zancen ne yanzu dai alkali ya sake gayyatar su ba a san abin da sakamakon zai bayar ba ba mu san ranar ba kuma an buƙaci baban yarinyar yarinyar da mahaifiyarta da mutumin da ya yi aika-aikar su bayyana a gaban alkali maimakon dan uwan nata wanda shi ne ma umul aba'isa shigar da karar a gaban shari'a don haka suna son a janye karar ne a sallame mutumin